yau asabar ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da ishirin da biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da tara a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna al-misbahul munir fi tahzib tafsir bin kafir muna na a cikin tafsirin suratun nur a inda mun karanta aya ta goma sha ɗaya daidai a inda allah maraukin sarki yake yi mana bayanai dangane da hukunce-hukuncen ifki al-ifk yana da wata kissa na musamman a duniyar malaman tafsiri dangane da kazafin da munafukai ne suka yi masayi da aisha mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka jefe ta da ƙazafi da ƙage na fajirci da fasikanci Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi guda goma cikin suratul nur ya wanke ta fes inda kuma ta ba tun daga shekaran jiya muke jin bayanai dangane da abin da ya faru tun daga sanda Aisha suka bar gida madina har zuwa abin da ya faru har abubuwan da suka wakana bayan faruwan abubuwan da suka faru har zuwa saukan waɗannan ayoyi guda goma sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya zaunar da Aisha ya karanta mata waɗannan ayoyi to aya ta farko daga cikin jeren waɗannan ayoyi guda goma shine Allah madaukin sarki ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم to yadda kuka ji haka Allah madaukin sarki ya bude waɗannan sako da wannan aya yace innal na ja'u bil ifki waɗannan da suka zo da wannan ifku malam yace ai bil kadhibi wal buhtan wal buhuti wal iftira waɗanda suka zo da ƙarya ƙaryan kuma ƙirƙirarriyar ƙarya wanda suka zauna suka tsara ta suka ƙera ta suka saɗaɗo da ita cikin al'umma labarin da suka bada ba a ji ba ba a gani ba bai faru ba ba a san da shi ba kuma inda suka ɗauki wannan magana suka jingina ta to waje ne da yake tsabtatacce waje ne wanda yake tsarkakakke ya wuce ya fi ƙarfin faruwan wannan abin ya faru a wajen shi yasa allah maɗaukin sarki ce sun zo da ifku sun ƙirƙira ne kawai sun faɗa sai Allah ya ce waɗannan da suka yi wannan aiki usbatun ai jama'atun minkum wasu jama'a ne wasu tawaga ne daga cikinku ma'ana ba yahudawa ne suka yi ba ba kiristoci ne suka yi ba sannan ba mushirkan madina da ƙauyukan madina ne suka yi ba wasu mutane ne daga cikin mutanenka ya rasulallah waɗanda ke hada sahu waɗanda ake fita jihadi waɗanda ake harkokin yau da kullum da su su ne suka zauna suka kitsa wannan magana saboda su lalata nagartan annabtan da manzon Allah ya zo da shi sai Allah ce ma ta hasabuhu sharran lakum wannan abin da waɗannan suka zo da shi kar ku zaci sharri ne gare ku mala ya ce ya ala abubakar ya ko iyalan gidan abubakar domin kamar yadda wannan al'amari ya bakanta wa annabi rai to haka ya bakanta ma abubakar rai a matsayin shi na amini kuma sirki mahaifin aisha mun gane wannan da kyau ku shi sirkin annabi ne kuma shi ne mahaifin wannan amarya da aka zarge ta da wancan mugun kalma sai Allah ya ce bal huwa a'a wannan kagen da suka yi wannan sharrin da suka yi wa annabi da aisha khairun lakum ai ko abubakar alkhairi ne a gidanku mun gane wannan da kyau ku domin ga ayoyi an saukar sakamakon faruwar wannan abu aya mai girma ta sauka ta bayyana cewa abubakar dan aljanna ne ina fatan mun gane wannan da kyau za mu zo nan ba da daɗewa ba za mu ji tafsirin wannan ayar shi ne allah ce bal huwa khairun lakum ai wannan alkhairi ne gare ku fi dunya wal akhirah alkhairi ne gare ku a nan duniya da kuma gidan lahira domin kun dace da lisanu sidikin fi duniya harshe wanda ya fi kowanne gaskiya ya tabbata a ku cewa ku mutanen kirki ne wa rif'atu manazil sannan za ku samu matsayi wanda ya fi kowanne ɗaukaka fil akhirati in an je lahira wa izharu sharafin lahum باجتماع الله ta'ala بعائشة Aisha المؤمنين رضي radiyallahu anha. kuma wannan gida na abubakar ya sami kyakkyawan kulawa ta yadda allah madaukin sarki ya ɗau daga cikin ita ce sayyida aisha ya wanke tattas daga abubuwan da aka yi mata na haisu an zanallahu bara'atiha fil qur'an al-azim ta yadda allah madaukin sarki ya saukar da Ku kuɓutanta a cikin alkur'ani mai girma wanda shi alkur'anin nan la yatihi batil min bayni yadayhi abinda duk yake ɓanna ne da abin da ba daidai ba to bai zuwa ma alkur'ani ta gaba gare shi ko ta baya gare shi mun gane wannan da kyau ko alkur'ani duk abin da kaji ya bayyana to iyakan hakikanin gaskiyar abin kenan duk abin da ba daidai ba baya zuwa cikin alkur'ani to sai ga ayoyin ras jere da juna sun sauka suna bayanan aisha ta gari ce wannan daraja ce gare ta daraja ce ga gidan na abubakar mahaifinta allah maɗaukin sarki ya ƙara masu ɗaukaka ولهذا لما دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما to ba wannan ne a lokacin da abdullahi ɗan abbas ya shiga wajenta radiyallahu anhuma Allah ya ƙara ma Abdullahi da Abbas yarda wa anha da kuma ita kanta sayyida Aisha wa hiya fi siyaqil mauti ya samu Aisha tana gargaran mutuwa qala laha sai ibnu Abbas ya ce ma Aisha abshiri ki kwantar da hankalinki ga bushara zan maki fa'innaki zaujatu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama aike ce matan manzon Allah ɗan lelan manzon Allah ɗar gaban goshi wanda an tambayi annabi wa ka bi so ya ce Aisha aka ce wannan cikin mata kenan cikin maza fa ya ce babanta Abubakar ne mun gano wannan sayyida ita ke matan manzon Allah ne wa kana yuhibbuki manzon Allah yana matukan ƙaunanki walam yatazawwaj bikran ghayruki annabi bai auri wata budurwa wanda ba ke ba wa anzala bara'atuki minas sama kuma wa unzila an saukar da bara'atuki kukutanki minas sama daga saman bakwai Allah madaukin sarki ya aiko mala'ika Jibril da sako cewa ke ne kirki ce waɗanda suke maki kage a yi masa kaza waɗanda suka ƙirƙiro kagen a basu wannan allah madaukin sarki shi zai ɗauki mataki a kansu jama mun gane wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya ƙara ma aisha yarda sai allah ya ce li kullum ra'in minhum kowane mutum ɗaya daga cikin ɗaya ɗayan waɗanda suka jefa kansu cikin wannan ƙagen saba min al-ithmi Aima yi ba gwargwadon laifin da ya yi mala ya ce da kulli man takallama fi haziyar kabiya ma'anar wannan jimlar shine duk wanda ya tofa albarkacin bakin shi ba ka ba shi ke cewa ba cikin wannan al'amarin da ya faru warama أم ورما mu'minina aisha radiyallahu anha yaje fi uwar mu ne ya ƙara ya yarda. mata yarda bi shay'in min alfahishati da ko dan yaya na alfasha to nasibun azimun min azab zai samu kaso mai girman gaske na azaba shine a zo ana yin hiran a ƙofar gidanku ne a dandali ne a kan dakali ne a gindin bishiya ne a zauna ana gulman sai wani ya ɗauko ya ce kun ji labarin da aisha an ce ta gaza to kuma muna gaya mashi baya ji ya shi kiyaye sai ke gun daga nan to saukar wannan ayan za a zuwa ciwo kwananka a kawo ka ka ga dan abin da ka dan tofa kenan yar kyasko to sai maka bulala tamanin na kazafi to cikin menene mutanen kirki mutum uku ne aka yi bulalan kazafi na farko amma mistah wancan dan uwa na na abubakar sannan sai hassan bin sabit mawakin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya ɗan ɗanɗana waɗannan bulalan don shi ma ya ɗan gulmar sai hammatu yar jahash ƙanwar matan annabi mai suna zainab yar jahash mun ji ta jiya ku waɗannan su aka kamo aka musu bulalai na ƙazafi bulala tamanin tamanin to waɗannan su da yake mumine ne salihan bayi suna daga cikin innan ladina sabaqat lahum minna alhusna to za ka ji abin da allah maraukin sarki zai faɗi a kansu don ka san in allah ya riga ya yabe ka to duk abin da kai daga baya bin warware wancan yaban da allah ya maka jama'a mun gane wannan da kyau ko allah ya shiryar da mu sai ya ce ta tawalla kibarahu amma oga kwata-kwata commander in chief na kirkirowa da kuma baza labarin a cikin gari minimum daga cikin waɗanda suka yi gulman qila wasu malamai suka ce da bihi wanda ya fara ba da labarin a ajin farko wa qila wasu malamai suka ce allazi kana yajma'uhu wanda ya tattaro labarin gilan labarin wa yastaushiyahu wanda kuma ya kokarin bazawa ya iza labarin ma ana neman tabbas wajen shi ake zuwa wani shin da gaske ne ce kwarai da gaske duk wanda bai yadda maka turo shi nan ba akwai irin wannan gidan labarin ba kuma shi ne wanda aka fara jin maganin daga bakin shi mun gane wannan sai Allah ce ku da wannan lahu azabul azim shi kar wanda ya mai bulala kar wanda ya kyare shi ranar kiyama Allah zai mai bulale mai azaba mai girman gaske irin yadda Allah madaukin sarki ya abubakar alƙawar aljanna yana umar alƙawarin aljanna yi ma ali yi ma wani yi ma wani yi ma wani to haka aka ma wannan alkawarin wuta tun a nan gidan duniya mala ya ce shi ne abdullahi ɗan ubanmu ɗan salon sai ce ƙabbahun lahu allah ya ƙara muna na fuskan shi wala kuma allah ya tsine mashi albarka abdullahi bin ubay bin salon jama'a ya dade yana cutar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarare yake fitowa cikin jama'a yake zagin annabi ya faɗi duk maganan da ya ga dama ya faɗi akwai sanda suka zauna suna wani hira sai yake cewa shi ko gaskiya da mutane za su ji nashi kuma ya ba su shawara su ɗauka da ba wanda zai ƙara kawo gudunmawa da taimako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a daina taimaka mai gaba ɗaya har sai al'amarin da a wanda yake ya susuce ya lalace ya wargaje suke ta yada wannan maganar a tsakaninsu to sai ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ji wannan labari sai ya zo shi kunne shi ya ji mai ba wai an kyankyas a'a shi ya ji directly ne suna faɗi sai zo sai ya ga ma annabi annabi sai ya kawo kira abdullahi bin ubay bin salam da shi da ɗan mafsan shi da yanzu sai ya rantse da allah ƙarya aka yi mashi annabi ya kyaru wannan sahabi ya mai fada taras ya ce ba ka kyauta ba haka wannan sahabi ya je zauna a gida yana kuka kwana da kwanaki ya kasa fitowa ya ce ya zan ji mutum ya faɗi magana kuma in zo in ba da labarin abin da ya faɗi ya tsaya gaban annabi ba kunya ba tsoron allah ya rantse cewa shi bai faɗi ba mun gane wannan da kyau ko shi ne allah maɗaukin sarki ya saukar da aya a cikin alkur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya tona asirin shi tas da abin da ya faɗi ya ce iza ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah duk sanda munafikai suka zo maka suka shaida cewa wai kai manzon Allah ne dama ai su suna faɗi ko sai ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ba sai sun shaida ba ai shi Allah ya san cewa kai manzon shi ne mun gane wannan da kyau ko sannan wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna yanda suka ce shahadu innaka la rasulullah haka Allah ya shaida cewa su nan makaryata ne sai ce ittakhadhu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah sun mai da rantsa su ya zo masu kamar wata garkuwa da suke fakewa a ƙarƙashinta don su hana mutane fahimtar addinin Allah Allah madaukin sarki ya nuna cewa za a gansu faka-faka za a gansu a ƙunshe, za a gansu kamar su ba yaro riga kamar za su ba da gudunmawa da taimako wajen gina addinin Allah sai Allah ya siffanta su da cewa kamar katako ne bai da wani amfani ga al'umma bai da wani amfani ga addini ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya tsine masu albarka daga baya to shine sai Allah ya ba mu labarin wasu daga cikin maganganun da suke faɗi yace humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta su ne suke cewa kar wanda ya ƙara kai gudunmawa walillahi kaza kaza su ne maɗaukaka su ne kaza su ne duk dai maganganu shi suna da yawa cikin alkur'ani ya daga cikin waɗanda suke bayanin cewa maza Allah matsoraci ne yana ta da matsorata ai kaza ai kaza duk dai maganganu ga su za mu zo za mu je su in muka zo suratul munafiqun ko mun yi bayanin irinsu a cikin tafsirin da muka a cikin suratul tauba jama'a mun gane wannan da kyau ko inda muke son in kai ku shine maganar azaban da za a yi mashi haka wannan bawan Allah ya zauna yana tawa manzon Allah munafinci iri iri to yana nan sai kwanta rashin lafiya wani irin abin mamaki ɗan shi kuma mutumin kirki ne salihin bawa ne lokacin da bai da lafiya sai ɗan ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulallah yi ma mahaifina addu'a a cikin ruwa ka tofa ka bani in kai mashi ya sha ko Allah madaukin sarki ya ba shi lafiya kuma ya sassauta mai azaban da Allah ya ce zai mashi domin wannan azaban haɗɗan yana da yaƙinin ba makawa sai ya ɗanɗane ta annabi ya addu'a ya bada a kokowa kawo mashi in samu wannan tsoho ya tare shi ya ce addu'a ne na taho maka da shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tashi ga kurba ya ce ai wannan ruwan da ka kai annabi ya addu'a ya toba ka kawo man to da fi fitsarin uwarka ka je ka taho ka kawo man ya fi shi daraja wai addu'an da annabi yayi da mun bakin manzon Allah wai fitsarin uwa fitsarin mace yafi wannan daraja inda aka san mafiki ba karaman ɗan iska ba ne don an ce kabahu wala anahu an yi daidai jama'a kun gane wannan da kyau ku haka wannan tsoho ya kwanta ya mutu sil wannan yaron sai komo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya rasulullah abin da ya sauka kan wane da yake shi ya fi shi da ya sauka cewa ya yi munafinci kuma Allah ya ce zai mai azaba babba to shi fatan da yake shi ne in ya rasu zan Allah ya mai sallah sannan kuma zan Allah ya ba da rigar shi a mai ne fatan ko Allah madaukin sarki ya dan sassauta mai azaban da ya ce zai mashi shine wa Allah ya tuba a bayan da ke jikin shi wanda kai tsaye rigan tana amfare ne da jikin annabi da sauran gumi zufa na jikin annaba jikin rigan ya ba da ce a ji a mai ne ita kan nada abdullahi bin ubayi bin salulun da ita sannan bayan da aka gama kintsa shi aka zo aka sanar ma annabi annabi ya taho ya zo ya tsaya zai mai sallah sai na umar ya ci gaban manzon allah ya tsaya ya ce ba za ka yi mai sallah ba ya ce munafikin annabi ya inge wa umar ya wuce gaba umar ya roƙo rigan annabi ya jawo shi har sai da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zauna ya ce ya lahi munafiki ne cutarwar shi a musulunci ya kai gejin da har allah maɗaukin sarki ya ce zai mai azaba da wani dalili ne za ka wuce gaba ka ce ba ka yi mai sallah sai annabi ya ce zagi allah ya bani mun gane wannan da kyau ku istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum yace kai masu istighfari ko ba kai masu istighfari ba ko da istighfarin ma ka zai kai 70 to Allah ba zai masu gafara ba sai annabi ce in ne mai sama da 70 ina ina zaton ina tsammanin kila Allah madaukin sarki ya gafarta mai kenan in mun fahimci wannan abdullahi bin ubay bin salul annabi ya mai istighfari ya faɗa bi kenan ya roƙan mai Allah sama da so ɗari annabi ya mai sallah da sahabbai duk sahabin da ka sani yana nan sai da ya bi wannan sallar kuma sai da suke mai addu'a Allah ya gafarta mashi aka ɗauke shi aka je aka kai shi kabari annabi ne da hannun shi ya ɗauki abdullahi bin ubayi bin salul ya sa shi a cikin kabari har an kai za a rufe shi annabi ya ƙara fito da shi daga cikin kabarin ya rungume shi ya mai addu'a ya tofe shi tun daga sama har kasa sannan ya ƙara maida likafanin ya mai da shi a cikin kabarin aka da ƙasa aka rufe manzon Allah ya tsaya yi mai addu'a tsawon lokaci na roƙon Allah maraukin sarki ya gafarta mashi annabi bai bar gindin kabarin ba sai ga aya ta sauka mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya ja kunnen duk wani mai imani kai ya sake ya ƙara yi ma wani munafiki da wanda ya shiga irin wannan yanayin addu'a wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ire-iren waɗannan har abada kaga ƙare masu sallah na biyu wala taqum ala qabrihi ire-iren su duk wanda ya mutu kakka ƙara tsayawa a gindin kabarin shi kana mashi addu'a domin innahum kafaru billahi wa rasulihi domin sun kafirce ma Allah sun kafirce ma manzon Allah wa matu wahum fasikun sun mutu suna yan tawaye saboda haka bai halatta a musu sallah ba bai halatta a roƙan musu gafara ba to sai malamai suka ce daga nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kira sahibu sir sai ya kanke samun cewa kaga wani da wani da wani to dun kai ne sahibu sir shine huzaifa annabi ya bashi labarin duk munafukan da ke madina da kewayenta to sai ya zama sayyidina umar a zamanin shi hankalin shi ya tashi sai kira huzaifa ya ce cikin lissafin da annabi ya yi in ji dai na ciki ko ya ce a baka ciki umar kuma gane wannan to daga nan da yake tambayan da umar yana huzaifa a fili ya mashi sai huzaifa ya ba da sanarwar cewa daga yau kan wanda ya suke tambaye ni domin in ba wannan sanarwar zai iya yiwa wata rana munafikin da gaske zai zo zai tambayi huzaifa shi kuma huzaifa zai karya in ya gaya mai cewa kai munafiki ne ya warware sirrin da ke tsakanin su da manzo Allah tona sai ran annabi kenan to sai Umar ya dauko wata dabara idan aka ce na ya rasu cinda Allah ya hana masa sallah to sai ya tsaya sai ga huzaifa zai je sallar sai zo sai ya tsaya kan hanyar gidan huzaifa iya ga huzaifa ya fito ya tafi to shi ma sai ya bi kuma gane wannan in ya ga huzaifa bai fito ba kuma ya ji labarin rasuwan shi ma umar sai ya koma gidan shi kenan wannan bai mutu yana daga cikin munafukan da manzon Allah ya faɗa kuna fahimtar wannan da kyau jama'a shi yasa ba a munafiki da munafinci shi ya bayyana karar sallah domin Allah maraukin sarki ya ambaci cewa su kafirai ne kuma sun mutu suna fasikai to kenan in mun fahimci wannan da kyau sai mu ga in Allah maraukin sarki ya ambaci zai yi kaza ba wanda zai isa ba wanda ya isa ya canza wannan abin da Allah maraukin sarki ya faɗi da Allah ya gafarta masa ya bayanin su da matsayinsu a wajen Allah ba wanda ya sa ya ce ba haka sahabbai suke ba ku kalli wannan bawan Allah rigan wa yake cikin shi rigan annabi ne kowa ya ji dawa ko rigan annabi ne a jikin shi sannan kuma yamun annabi ne ruwan ƙarshe da ke jikin shi sannan annabi da sahabbai ne suke mai sallah sannan annabi ne da hannun shi ya sa shi a cikin kabari sannan annabi ya mai istighfari in kun fahimci wancan hadisin sama da su ɗari yana roƙon Allah Allah ya gafarta mashi amma Allah bai gafarta mashi ba shi yasa jama'a ba wanda suka yi maka sallah bane kai waye kai in kai kokarin ka gyara kanka ka zama mutumin kirki to idan ka samu mutanen kirki sun zo sun maka sallah sai ya zama nurun ala nurin ko kuma ya kasance kai mutumin kirki ne amma nagartanka bai kai a kai ka wani matsayi ba idan ka samu mutanen kirki sun zo sun yi maka addu'a sun ma sallah to sai matsayin naka sai kai ina fatan mun gane wannan da kyau amma ba mutum ya zama munafiki mai zagon ƙasa ma addinin musulunci da hausa na kewan al'umma ya kwanta ya mutu kuma sai ga mutane girgi sun je sun yi layi a bayan shi wannan layin naku bai ɗara da layin in ana buga kwalla ba duk ɗaya ne layin banza kuka yi saboda Allah madaukin sarki ya hana ya masu muna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya tsere mana imaninmu. mu Allah ya ce wallabi walla kibarahu shi uba kwata-kwata wanda ya ɗauki ɗawainin yaɗa wannan magana minhum daga cikin munafukan da ke kiran ƙarya suna danganta ma Aisha lahum azabun azim lalle yana da azaba azaba mai girman gaske kuma ko a yanzu ne aka samu wani daga cikin masu yaɗa wannan ƙaryan ga Aisha to shi ma ana mai bishara ya sani zai iya haɗuwa da mummunar azaba azaba mai girma a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sai ya ce لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون to cikin wannan ayoyi guda biyu Allah madaukin sarki nufin yake ladabtar da muminai dangane da yada irin wannan ifki cewa kar a samu a cikinsu ko mun gane wannan da kyau ko ga wannan al'amarin ya faru to ya kamata a yau da kullum idan ka ji irin wannan magana a matsayinka na mumini salihi wanda ya ya kamata ya fuskanci irin waɗannan maganganun mahala ya ce ha za ta adibin minan lahi ta'ala min na fi kisa ta aisha radiyallahu anha حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء أنا الله مدوكين سركي nufin yake ya nuna mu muminai irin yadda ya kamata sanadabtu kuma su ɗabi'anci irin waɗannan abubuwan da suke faruwa musamman dangane da wannan kisa na karyan da aka yi da aisha da mugayen maganganun da aka dinga bazawa a duniya wama zukira min sha'anil ifki da kuma irin abubuwan da aka ambata na wancan ƙarya da aka yi masu da aisha faƙala ta'ala sai allah madaukin sarki ce walaula isami wa walaula ɗin can shine halla da wani dalili me yasa isami san sanda mumini suka ji wannan magana ai zalikal kalamun ladhi rumiyat bihi ummul mu'minin don ne mumine da suka ji wancan maganan da rumiyat aka jefi ummul mu'mini na uwar mummune da shi zannan na wal mu'minatu bi anfusihim khayara wa mumine ba su makansu zaton alkhairi ba yana tun kuɗi maganar aisha ɗauko kanka a yau kun san da yawa mutane ba su makansu zaton alkhairi in ka san kana da cuta a cikin zuciyarka sau da dama wai kana hukunta al'umman annabi da cewa kowa ma yana da irin wannan cutar ne irin naka idan kai macuci ne ganin kake kowa ma macuci ne in kai in an ɗau dukiyar al'umma an baka za ka iya ka ha'inta ganin kake kowa ma ha'ini ya ɗan uwanka yadda kake wa kanka ɗaukan kai ɓarawo ne ganin kake kowa ma ɓarawo ne yadda kake kai maƙaryaci ne ɗan son zuciya ganin kake kowa ma haka yake to Allah madaukin sarki ya ce in kai mumini ne duk sanda ka ji irin wannan magana yi ma kanka zaton alkhairi wannan abin da aka ce wani zai kai za ka iya da ma kai barawo ne sai aka ce wani ya ci kudin mutane ba za ka yi mamaki ba sai ka ce zai aika saboda dama kai ma barawon ne jawabin gane wannan da kyau ku to amma an kai mutumin kirki ne ka ji nan da muminuwa yake yi shi ko barawo jama'a ba mumini ba ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce barawo bai yin sata a san da yake zuwa ya satan marigan imanin imani na jikin shi kuma gano wannan in kai ha'inci ne kai ba mumini ba ne saboda ba ka yin ha'inci kana sanye da rigan imani in kai fasiki ne kai ba mumini ba ne domin san da kake fasikancin nan ba ka da rigan imani a jikinka ba imani kwata-kwata da tare da kai shi yasa in ana maganan masu imani jama'a in kai ba mumini bane ka daina karambanin sa kanka a ciki ba ko kun gane wannan mutum yana da cuta a cikin zuciyar shi sai ga an ɗauko wani mutumin kirki ana zarge shi da kowane irin zargi na zina mutum amana ne na rashin kaza to karka ce to zo ya ka cin da kai ka san in ka samu wannan halin za ka yi ba da kai ake yi ba ana maganar momini ne mutanen kirki dama kai da kake da cutar munafunci da zargi a ranka ai kai dan uwan abdullahi bin ubay bin salulun ne fata ake Allah ya sa ka tuba kar ka mutu da wannan dafin a cikin ranka jama'a mun gane wannan da kyau ko ku iya fahimtar wannan domin a yau idan ana yawo da jita-jita cikin gari sai ka ji wani ce ai duk garin nan da inda ka je za ka ji ana faɗi ai dama duk garin mutanen banza ne ai mummunan yan kaɗan ne to su mummunan ne allah yake magana da su cewa su kama kansu za ka yi mamaki jama'a a zamanin manzon allah aka yawo da wannan magana a kan matan manzon allah manzon allah ya kasa control ɗin mutane mutanen kirki mummunan da ake da tabbas a kansu su kuma an tara su a masallaci ana masu jawabi sun tuba riguna za su yi dambe ba haka muka jiya ba to jama'a kuna gano wannan da kyau ko da ƙyar zan Allah yana mashi da suka shiru to duk sanda ka ja matsayin ka ne mai imani an jawo kwallon wani mutumin kirki ana faɗin miyagun zantuttuka a kan shi to kai makanka zaton alkhairi kuma ka fito ƙarara ka ƙaryata wannan maganar da ake yi za ka muka ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kanka muddin kai irin wannan aikin Allah ya shiryar dum to ne Allah madaukin sarki yace wannan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minin mazansu da matansu su kokarin yi wa kansu zaton alkhairi ay qasu zalika al ala anfusihim su kokarin kiyasu wannan magana akan kawunansu su fa'in kana ma ya bihim idan ya zama wannan maganan bai dace da su ba to fa ummul mu'minina aula bil bara'ati minhu bi tariqatil ula wal ukhra mun gane wannan uwar mu'mini ita ta dacewa a gaba da ba ta zama tawanku yanzu wannan ana magana ne ga mu'minan da suke zamanin annabi tukun kafin a zo zuwa gare ka ina fatan mun gane wannan da kyau wa kila hakika an ce innaha nazalat fi ta'asi fi bi qawli abi ayyub khalid bin zaid al wannan aya ta sauka ne saboda amara ma maganar abu ayyub al-ansari wa mar'atuhu da matan shi radiyallahu anhuma Allah ya ƙara masu yarda domin san da wannan magana ya shigo gidan abu ayyub to sai abu ayyuba ya taka maganan birki haka ake son kowa yi jama'a za na ɗaukan gulma musamman ga mutumin da ya fice yanzu za ka ji maganan ta ke ko ina amma inda ma ba a san ka ba sai a ta kwatance a ta kwatance wani ma in aka kwatance aka kwatancen da ya gane ba sai watsar da magana amma musamman tauraruwanka ta sama ana cewa wani sai a ce a ah, ai dama hmm. to kaga ai dama hmm din nan da kai ka shigar da kanka ana zuwa aka faɗi maganar banza kan wani sai ka cewa ba zai yi ba in dai ka zane ƙarya aka yi mashi to ka kai kanka zaton alkhairi kenan kai ba ka iya ba ƙarya ne amma in dama kai ma ragowar cutar munafinci ta na cikin zuciyar ganin na shi kiyaye amma dama ce mun sa ba ta karko ba dama to dama kai ma munafikin ne to sai ke kanka zata alkhairi kace ƙarya suke yi ai wani ma fa fara kace wani ma ƙarya yake yi ina fatan mun gane wannan da kyau da haka ake maganin matsala amma yanzu kuna karantawa islamiyya ɗaya kawai sai wani sai je kirkiro ta muguwar magana sai jefa ma wani daga cikin malaman makarantar ku wai shi nan wannan magana sai ta zama matsala a makarantar sai ta zama matsala Allah ku ji tsoron Allah kan abubuwan da kuke yi Allah sa mu dace mala ya ce kamar wal imam Muhammad bin Ishaq bin Wasarin anna aba ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari qala lahum ra'atuhu ummul mu'minin ummu ayyub ya shigo gida ne sai matan shi ummu ayyub ta ce ya aba ayyub ya kai baban ayyub amma tasma'u ma yaqulu an-nasu fi Aisha radiyallahu anha yanzu baka ji labarin da mutane suke badawa game da aisha a cikin gari ba qala na'am yace naji wa zalikal kadhib amma ƙarya ne kajin da yake yi naji amma ƙarya ne karka ce me suke cewa wai ba ka dan ji labarin da kaje sai ka karyata sanda kake jin wannan labarin sanda ake baka to ka shiga matsala ina ta mun gane wannan da za ka mutu a daidai wannan lokaci to za a tashe ka cikin sahun magulmata ne ka je maganka cikin haɗari sannan sannan kake sauraron maganan malakunka da ke rubuta ayyukanka suna nan suna rubuta wannan zango na zamanin ka cewa gulma kake yi amma ku ji ka ji kaza sai ce na ji amma ƙarya ne a kunti fa'ilatun zaliki ya ce ke za ki yi aikata wancan ya umma ayyub ya ke uwar ayyub za ki yi aikata wannan abin da aka ce aisha ta yi qalat la wallahi ma kuntu li af'ala ta ce ina ni in wannan aiki ba zan iya ba qala sai ce fa aishatu wallahi khairun minki aisha ta biki alkhairi in yanzu ne ga gaya matanka wannan to sai kun yi wata guda ba ku shiri ina fatan mun gane tun da gaskiya ne sai ka faɗa kawai aisha ta fi ki alkhairi don matan manzan allah ne yar abubakar ne ke ko yar babanki ne matata ni ban kai manzon allah ba babanki bai kai abubakar ba sauraka aisha ta fi ki gaba da baya qala sai ce falamma nazala alquran to yayin da alqur'ani ya sauka zakara azza wa jalla man qala fil fahisha ma qala allah maɗaukin sarki ya ambaci waɗanda suka faɗi maganganun banza cikin maganganun da suka faɗi min ahalal ifki aka ambaci hukuncinsu da abubuwan da ke kansa tsaf sai ce na innan labin jawabin ifki usbatun minkum وذكر الحسان وأصحابه ma قالوا ما قالوا ثم sa Sani kenan, su كينا da kuma Hamna ko? to sai ce laula isa mai jama'a ba wanda ba a ambata ba na ƙoli-ƙoli waɗanda suka ƙirƙiro abin kun ji lahum azabun azim ƴan tsaka-tsakiya waɗanda suka ji suka yada su kuma ne lahum azabun suna da azaba na gwargwadon abin da suka yi haka ne su kuma na ƙasa can su wasu abu ayyo waɗanda su ba su ma bar maganan ta kai ko ina ba sun karyata shi ne ce zannan mu'minuna yanzu ko kaki ko kaso abu ba da matan shi mu'mine ne in ka ce a yana sai ka ce da nassin ƙur'ani to shi wuce al'aya ai kama kala abu ayyub wa sahibatahu kamar yadda abu ayyuba da matan shi suka faɗi zannul mu'minuna da Allah ya ce shine halla zannul khaira duk mai basi zaton alkhairi ba fa inna ummal mu'minina ahlahu wa aula bihi uwar mu'minai ai iyayensu ne kuma matan manzon Allah ce a ce wannan alfasha a kai zuwa gare ta bai kamata mumini zuciyar shi ta yadda da wannan ba haza ma ya ta'allaku bil batini wannan abin da ke cikin zuciyar ka kenan ana son wannan ka kudurce shi a ranka imanin ka ya yarda cewa ƙarya ne wa qalu sannan sai kuma bakinka ya furta ya ce haza ifkun mubin aiki biyu aka baka aikin farko zuciyanka ta natsu ƙarya ne aiki na biyu kuma bakin ka ya furta karara ya ce masu wannan magana makaryata ne jama'a mun gano wannan da kyau ku ba wai kawai ka ce baka yarda ba a zo cikin shu'a dole sai ka fito ka bayyana shine ce wancan aiki ne na zuci wannan kuma bi tihim da bakin su ne za su furta su ce haza ifkun mubin ay kadhibun zahirun ala ummul mu'minina radiyallahu anha wannan ƙarya ne ƙarara wanda aka ambata a kan uwar muminai fa innal ladhi waqa'a lahum waqa'a lam yakun raiba domin abin da ya faru abin ba wai an yi shi ne a cikin ciwa-ciwa wanda yake iya ɗaukan ɗan ruɗu da rikitar abu ne ba wanda zai iya rikitar ba duk abin da ya faru ba amma shi munafiki ya san yadda yake ma labarin shi kwaskwarima saboda ya daɗin karɓa. jama'a mun gane wannan shine malam zai fitar mana da wasu abubuwa wanda za mu iya fahimta ya ce wa zalika ba don komi ba kuwa annamajiya ummal raki rakibatun uwar mu'mine zuwan da aka yi da ita tana kan abin hawa jaharatan an yi shi a bayyane ne ala rahilati safwan ta zo ne kan abin hawan safwan fi waqati zahir da rana tsaka jama'a mun gane wannan da kyau ko wal jaishu bi kamalihi yushahiduna zalika dukkanin runduna na sojojin da aka je yakin suna gani a filin Allah suka zo wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina azhurihim annabi yana tsakaninsu. su ko mun gane wannan da kyau ko ya dauko ta ya tore ta cikin filin Allah yanzu misali mutum da zai nemi matanka zai zo kofar gidanka da 'yan majalisanka gaba ɗaya ya zo ya fakin da mota matanka ta fito ta shiga gida ya ja motar shi tafi zai yi wa haka Cina muna fahimtar wannan da kyau ko wannan ba zai taɓa yiwa shi ne ce an yi abin ne a fili walau kana hazal amr da wannan al'amari ya kasance fihi raiba abu ne wanda dama ko wani makarkashiya a cikin shi lam kun haka ba jahara ba za a taɓa yin shi a bayyana ba wala kana ya ƙadimani ala misli zalika kuma ba za su zuwa irin wannan lokaci ba ala ru'usul ashhad kowa na ganin su a ce akwai wani ɓanna ta fara ƙarƙashin ƙasa a ce wai mutane su fito a irin wannan yanayi ya ce wannan ba zai taɓa saɓuwa ba abu ne wanda ba zai yiwu ba bal kana ya haza lau kadara khufiyatan mastoran da ce abin da suke tunani ya faru to jama'a da a ɓoye a sakaye suka je suka yi shi ba za su taɓa zuwa filin allah ba ko dai shi ya zo shi kaɗai idan kuma an jima ta zo ina fatan mun gane wannan da kyau amma ba za su taɓa zuwa a bayyane a sararin subhana ba jama'a kuna fahimtar wannan mali ya kawo wani wajehe ne kawai amma koma wannan wajehin allah madaukin sarki ya ce ƙarya ne ba ta yi ba kuma shi kenan ƙarya ne ba ta yi ba mara ya ce fata ayyana annama ma ja a bihi ahalul if to in mun lura da wannan ma kadai duk abin nan da waɗannan makaryata suka zo da shi min ma ramau bihi ummul mu'minin cikin abin da suka jefi uwar mu'mine da shi huwal kadhibul buhti ƙarya ne na ƙarara da suka ƙirƙiro wal zuwar kuma sun faɗi magana ne na zuwar والرؤونه الفاحشه الفاجره سن فدر رقبيار مغانا من الفاشا ده فاجرشي والصفقه الخاسره ko magana ne suka faɗi wanda ba su ci nasaranta ba duniya da lahira domin allah madaukin sarki ya ce launa ja'o alaihi me yasa da suka faɗi wancan maganan ba su iya zuwa da bi arba'ati shuhada shaidu guda hudu ba kakkumanta a farko can da Allah maraukin sarki ya bayanin duk wanda zai jefo ta katangiyar mace mutum kirki kirke ustaziya da wani kazafi sai ya kawo shaidu nawa sai ya kawo hudu wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu arba ta shuhada irin yadda mutane su cewa ce ni ban natsu da kaza da ake ba kai munafiki ne wasu mutum ya rika zargin wani dan uwan shi mutumin kirki ya ce abu kaza ban natsu ba me ya hana ka natsuwa sai dan akwai cutar munafunci a ranka ko mun gane wannan da ke jama kana kokarin kai mai kazafi ne sai ka rasa yanda za ka yi kana son kai kazafin to amma to shine mutum zai ta kokarin ya dan yi kwainan ya dan yi ya dan har sai abin ya taru sai kyankyashe kanshi kawai kuna fahimtar wannan da ke jama shi sa kowa iya bakin shi duk wanda zai zo da wani magana ta asha koya take ya nemi shaidun shi guda hudu ba waɗanda suka ji labari a gari ba wanda su ga abin da kake zargi karara sun gani da idon su faruwan abin ba wai abin ya faru a karara shi sa dama jama duk wanda zai magana ya shirya dalilai ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu to shi ne Allah madaukin sarki ce don me ba zuri shaidu guda hudu ba ya na ala sihhati ma ja'u bihi waɗanda ba su kafa shaida ba su dangane da abin da suka zo da shi fa in lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allah humul kadhibun yace in ba su iya zuwa da shaidu hudu ba kuma ba sun gara ko sun kawo shaidu hudu allah madaukin sarki ce har a wajen shi to waɗannan mutane makaryata ne ba abin da ke faruwa ba kenan yanzu ƙararar mutum sai ya faɗi magana sai ce wa shaidan ka sai ce na ya ji labari ka je ka saka cikin bala'i kai yanzu a kawo shaidu hudu shi ma zai kawo hudu mun gane wannan wancan ma ta faɗa ita ma sai ta kawo shaidu hudu ka ta jefa mutane cikin bala'i ne ba wajen labari kowa ne ya sani shi ne gaskiyar labarin ba sai ka kawo shaidu hudu da suka gani ban fahimci wannan matan hilal da makaranta ta can baya wanda mijin ya kama tana zina kaji an wawa wanda ya zina da ita ya ce ne ya kama ta tana zina bai ce na kama wani yana zina da wance ba in ya faɗa ka to matsala zama biyu kuma gano wannan yanzu da mace za ta zo ta ce wani ya zina da ita shi kenan mu ba mu da matsala kina da shaidu hudu ba ta da shaidu hudu sai a kwantar da ita a mata bulala tamanin sannan ita fasa ce sannan ita ba za a ƙara karɓar shaidanta ba sannan taimakanta ikirarin ta yi zina in budurwa ne za a mata bulala ɗari a kai ta gidan yara ta shekara in ta taɓa yin aure ingantaccen aure na shari'a sannan za a mata bulala ɗari kuma za a jefe ta shi ke na wuce wannan wajen kuma fahimci wannan wancan da ta ce ya zuwa da ita idan alkali ga dama ko gayyatar shi ba zai yi ba shin da ba ta da shaidu hudu in ku alkali ya gayyace shi da ya zo sai ce eh gaskiya ta faɗa kaga shi ma yi ma shi ikirarin ya yi zina amma da sai ce wancan ni ko gaske ne ya musa to ne kasafi sai ya mata bulala jama'a mun gane wannan tun maganin da za ka faɗa a kan wani ya kai zina ko bai kai gare shi ba muddin dai na ɓatanci ne to sai ka kawo shaidu hudu fa in lam ya'tu bi shuhada in baka iya kawo shaidu hudu ba to fa ulaika inda Allah humul kadhibuna irin waɗannan mutanen masu kawo ƙaryan nan har a wajen Allah subhanahu wata'ala to su maƙaryata ne mun gano wannan domin annabi ya ce mutum ba zai gushe da yana yin ƙarya yana dan ƙarya har sai an rubuta shi a wani mummunan littafi a wajen Allah cewa shi makaryaci ne haka mutum ba zai gushe da yana yin gaskiya yana kyarda don yin gaskiya face sai an rubuta shi har a wajen Allah madaukin sarki cewa shi wannan mutumi mai gaskiya ne ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa kowa daga cikin mu jama'a na kan shi fada kun ga bakin nan da annabi ce kaffa alayka haza illa zika kama shi yanzu ba shi an shiga wata mai alfarma watan ramadan duk wani karya da ka saba yi jiya to yau kaka yi shi domin yadda ake ninka lada to haka zunubi a wannan wata ma ninka shi ake yi wannan zaman hiyarar da kuke zaman banza ku canza shi da karatun alkur'ani da salati da tasbihi da tahamiri da haimala ku je ku ta zikiri in ba ka da lokacin zikiri ka gaji kwanta ke bacci ya fi ka zo kana gulma kafin ramadanan a bi ka bashi kaga matsalar kafin ga gama azuma an bi ka bashi kila kawo gulman wani an ɗauki ladan azumin duka an bashi kuma ba a gama biyan shi ba ana jawon goban kai a ɗauki na gobe a cika mashi sallan ka na dare ashen ɗinka ta hajji ɗinka ciyar da iftarar sa'in duk abin da kai bai iya biya ba to wannan irin batan bakatanta ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wallahi madina don duk da irin wannan zaman da kuke ne zaman banza shi ke haifar da irin waɗannan 'yan gulmace-gulmace a ce wance ta yi kaza ce wani ya yi kaza yarinya ta wata wuce kawai su wanda ya kalli wannan za ki ce da dariya ranar kiyama za ku fassara ma Allah me kuke nufi mun gane wannan da kyau ku billahi ne za ku yi me za ka na dariya ko a ga ustazu ya zo wace ce shek ai ustazun nan <laughs> na gane shi matsiyaci ne shi ma matsiyaci kan ne ka faɗi alfasha na farko kan mai mummunan zato a kan ne mutum ne zai zai wuce da matan shi matan shi ce ba sai ka ji maganganu iri-iri ce malami ne amma don allah jiyan da yake tafiya ka faɗa da ka faɗa da 'yar mutane matan shi ce ba cewa mun gano ko kunyan mutane baya ji irin waɗannan maganganun kudi na ina ruwanka da Allah ya ce alaikum anfusakum da gaske fa yake yi wallahi ka ji da kanka kawai ka ji da kanka duk abin da mutane yi ka ce ba su ba ba ga abin da wani yi yanzu yanzu ka ce ban gan shi ba ina ka ina jiki na amma ba gani ka ce ban gani ba kai ma ina maka nasiha ka ji tsoron Allah ka tuba ka daina shikenan duk irin yan gulmace gulmacen nan da mata suke a cikin gida da Ramadan an kosa ran mai wallahi ku daina mun gani ku daina kin kalli fim zaki ba kawai labari ƙarya kika kalla ba kina yada ƙarya ki daina kawai me ba mu karatun alkur'ani me ba mu tasbihi me ba mu halakan tafsiri me za mu zuwa wajen wa'azi me ba mu kaza kaza duk abin da ya saba mu Allah mu bai shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine Allah madaukin sarki ya ce me yasa ba zo da shaidu hudu ba fa iz lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allah humul kadhibun su waɗannan maƙaryata ne fi hukumin lahi a cikin hukuncin da Allah ya masu na makaryata ne Fajiru na kuma fajire ne kenan duk wanda ke kirkiran ƙarya ko yadda da ƙarya to wannan makaryaci ne kuma fajire ne wailun wani waje ne a jahannama wata tasha ce to waje ne da ake tara irin waɗannan makaryata ana masa azaba Allah madaukin sarki ka kare mu daga azaban jahannama sai ya ce ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تقول ذاك ويوي su ubayyu kuma ka waiwayi su abu ayyuba mutanen kirki mumini salihan bayi to sai allah madaukin sarki kuma sai ya waiwayi su hassan su mustah ai kun san sanda mafiyan mustahin ta ce kai cutar allah wadaran shi aisha ce da wani dalili ya je badar kuma gani shi kuma hassan ne shi mawaƙin manzon allah ne ƙarara annabi ya ce mashi kai makafirai mushrikai zambo don malaka jibrilu yana tare da kai to ana nan kuma sai gashi ya zame ashe jama'a idan ana tafiya in aka ce wani ustazu ne shi fa ustazu ba malaika bane ustazu ba annabi bane kenan ustazu zai iya abu na kuskure ko to sai a mai tambihi ba a zage shi ba ba a gulman shi ba jama'a ustazan nan da kuke gani ko to wani aiki suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ustazi ya rika jin wannan duk abin da zai zubar mai da mutunci kokari ya kauce ma wannan abu duk abin da zai fada yi kokari ya tabbatar da alkhairi ne zai fada abin da bai sani ba kar a ji jita jita a bakin shi kuna fahimtar wannan to kai kuma abin da zaka faɗi a kan shi kai nazari domin har yau mutane ɗauka suke yi idan ya zama ustazu to yana da tikitin yi duk abin da yake so a ko kuma wani ustaz shi ai bai kuskure shi yasa in yi kuskure sai a ɗaga ma duniya ce jama'a ku kalla ai ga wasu wanda suka bishi shi ustazan sun yi suka fi shi ustazanci kuma gani yan tsakani da Allah mistahin ya ji yakin badar amma kalli matsalan da ya samu kanshi a ciki kuma gani to shine nan Allah madaukin sarki sai ya zo zai faɗi falalan waɗanda suke wannan ifkin ta hanyar da ya datar da su da tuba duk da sun yi kage mana sun yada gulma a gari ka ce gulma kawai sa samu sun yi gulma su da sun yi gulma to amma da yake mutanen kirki ne sun yi gulma sai allah madaukin sarki ya datar da su ta hanyar tuba amma to su mutanen kirki ya sa kuma an kyale su ba ba sai da suka sha bulala tamanin tamanin mun gane wannan da kyau ku kai akwai ran da da Hassan yi waka yi waka gobe zo muku da wakan da izinin Allah yi waka yi waka yayyabi manzon Allah Aisha ta ji daɗi ta yi komai da kyauta ta ce haushin shi da take ji da ta fasa jin haushin ma an yafe mashi mun gane wannan da ke ku an yafe mashi amma ko bayan bulalan da aka yi mashi aisha haushin shi take ji ko zan dalili wa ma sa'ani illa alladhina araftuhum naka wai sai je zauna yana gulmanka wannan ya fi komai zafi haka ne waɗanda suka yi ma aisha wannan in su abdullahi bin ubay bin sulul sun yi dama sun saba ma annabi sun saba yi amma a ce mistahin ɗan uwanta na jini hassan mawaƙin manzon allah mawaƙin mai gidanta a ce mata wannan cin mutuncin kai ai ta kullace shi to shi ne san da yaba za Allah sai ga tukuici ya samu Allah sa mu dace to shi ne Allah ce walau la lahi alaikum wa rahmatuhu Allah ba dan falalan Allah da kuma jin kai na Allah madaukin sarki fi dunya wal akhirah wanda ya muku a nan duniya kuma ya muku alƙawarin zai muku a lahira ba da su ake da su hassan domin sun je badar kuma gano wannan allah ya musu rahama a duniya sun je badar kuma Allah madaukin sarki ya rubuta zai masa rahama a lahira ba don wannan ba sai ce lamassakum fi ma a afattum fihi azabun azim wallahi tallahi da azaba mai girma kuma ta cin muku ina fatan mun gano wannan da kyau kenan idan Allah madaukin sarki yayi da yake ce zai maka ba bai canzawa duk abin da kai kuwa kun bayyana wannan duk abin da kai in da yace kai dan wuta ne to kuma ba canzawa duk yanda ka zama sai ka shiga wutan nan in yace kai dan aljanna ne ba canza shi yasa duk yaban da Allah madaukin sarki ya masa habban manzon Allah ba canji ba yabo ya tabbata kansu duk wanda yace ƙarya mu dauko min shi wannan aya ifki suka yi amma Allah ya ce ba ban da ya masa alƙawarin rahama duniya da lahira ba yace billahi allazi da su masa azaba kuma gano wannan da ke ku sai ce istalaqawnahu bi alsinatikum domin sanda kuke sa harshinan ku wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan wata na bi afwahikum kuna tattauna abin a tsakaninku ma laysa lakum bihi ilmun abin da ba ku da ilimi akan shi kawai kintace faɗi ne yasa duk mai kintace faɗi Allah ya tsine mai shi ce kutumul harrasu kawai ka kalli abu kawai sai ka kintata kawai sai ka faɗa Allah ya tsine maka albarka to shi ne sai yake cewa ta sabo na ho hayyinan kuna zaton wannan abu ne ɗan kaɗan bai kai ya komo ba wa huwa inda Allahi azim alhali kuwa abu ne mai girman gaske a wajen Allah subhanahu wa ta'ala jama muna fahimtar wannan da kyau ko tafsiri da fassara wannan aya yana da tsayin gaske sai in Allah madaukin sarki ya kai mu zuwa gobe jama'a in mun rufe da Allah dan tsaya akwai magana na minti ɗaya da zami Allah madaukin sarki ya sa mu dace فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم